25 ga watan march shekara ta 2025 miladiya muna cikin tafsiri na suratu ɗaha yau za mu tashi aya ta 116 wani kula lil mala'ikaci billahi بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى تكافن مفارقة جنب السلام ko kafin mu fara ainihin bayanin ainihin fikin da ke cikin hadisin karatun jiya ga wasu tambayoyi nan kamar haka assalamu alaikum wa rahmatullah Allah Ubangiji ya ƙara wa malan lafiya malan shin yana halatta mahaifiya ta dinga amfani da wasu daga cikin riban kudin gadar ɗanta da take juya mai a da take juya mai don amfani da su a gida wanda shi ma yaran yana amfana da shi to wannan tambaya yana da muhimmanci kwarai da gaske ita mahaifiya ce take tambaya shin yana halatta mahaifiya ta ringa amfana da wasu daga cikin a cikin riban kudin gadon danta wanda ake juya mai kuma ana yin amfani da shi ne a gida wanda shi ma yaron yana amfana da shi to a ƙa'ida idan ya zama to yaron ita mahaifiyar in ya zamanto shi yaron ita mahaifiyar tana ta sa a juya wannan kuɗin sai kuma ya zamanto ana ɗan cire wani abu daga cikin riban da ake samu daga cikin kuɗin da ake juyawa sai a ɗan yi hidiman gida da shi wanda hidiman gidan nan ba wai ita mahaifiyar kaɗai ke karuwa da shi ba shi ma yaron yana karuwa da shi sannan ita ma mahaifiyar tana sanya wani abu daga cikin kudinta a cikin ainihin amfanin gida din to yaya wannan to wannan babu wani laifi a kansa idan ainihin aka bar maraya sai ya zamanto maraya akwai dukiyar da ake juya masa to sai ya zamanto ana cire wani abu daga cikin dukiyar marayan nan in an cira ya zamanto ana ɗaukar nauyinsa da shi kuma a sauki nauyin gida sannan ita mahaifiyar ita ma tana cire wani abu daga cikin dukiyarta ita ma ta hada a yi da shi wannan babu laifi an gane inda ya zama to ita mahaifiyar ta wadatu za ta iya rayuwa ba tare da kudin wannan yaro ba to mafi alkhairi ba sai an taba kudin yaron ba amma in ya zama to tana dan fuskantar wani tarnaki da dan wani wahala a wajen ainihin juya wajen ainihin kudin cefane kudin cefane tana yin cefane amma da dan wani wahala to sai tana dan cira daga cikin kudin yaron tana dan hadawa to wannan babu laifi a cikin sa shine Allah ya cewa man kana galiyan falyasta'fi wa man kana faqiran a bil ma'ruf duk wanda ya zama to mawadaci to ya kame amma wanda ya kasance talaka to ya ci gwargwadon iko kada ya wuce gona da iri almuhim dai wannan tambaya shine ya halatta mahaifiya ta dan ciri wani abu daga cikin ainihin kudin gado na yaro wanda ake juyawa ta hada da nata domin daukar nauyin gida amma kada kada ta wuce gona da iri Allahu a'lam to sannan assalamu alaikum Allah ya ƙara wa Allah ya ƙara wa malam ilimi juriya da basira yaya hukuncin du'a'ul istifta a cikin sallah to tambayar da dan uwa ke yi a nan wajen yaya hukuncin karatun du'a'ul istifta a cikin sallah to shi wannan du'a'ul istifta ma'anan shi addu'an buɗe sallah to shi wannan du'a'ul istifta din malamai sun yi gwajin fahimta a kan shi wasu daga cikin malamai suna ganin karanta duwawul istifta kafin karatun ainihin fatiha da sura yin wannan makaruhi ne ana so kawai mutum in yi kabbarin harama kai tsaye ya fara karatun fatiha da sura masu wannan fahimta su ne malikiya su suna ganin da zarar mutum ya yi kabarar harama baya halatta ya yi wani addu'an buɗe sallah kawai kai tsaye zai dumfari karatun fatiya da sura wannan shi ne mazhaban malikiya an gane wannan ku sannan akwai mazhaba na imamu shafi'i da imamu ahmad bin Hambal, su kuma suna da fahimtar cewa du'a'ul istifta mustahabi ne shi idan mutum ya karanta wannan addu'a ya samu lada idan bai karanta ba ba shi da zunubi wannan shine mazhaban shafi'iyya da mazhaban imamu ahmad idan mun karanta a cikin ashmawi za mu ga ana cewa addu'a bayan kabaran harama makaruhi addu'a bayan kabaran harama makaruhi ne wannan shi ne ake kira du'a'ul istifta saboda haka to yanzu manya-manyan malamanmu na fikihu Allah ya musu rahama sun yi sabani kan wannan matsala din wasu malamai suna cewa mustahabi ne wasu malamai suna cewa makaruhi ne to a cikin wannan ra'ayi wanne za mu ɗauka za mu ɗauki makaruhi ne ko mustahabi kuma idan muka ɗauki mustahabin ko makaruhi mai dalilinmu za mu ɗauka ne don muna son malam wannan malamin malaminmu ne tunda malaminmu ne muna son shi duk abin da ya zo da shi muna goyon bayan shi ko kuma dukkan su gaba ɗaya malamanmu ne kuma dukkan su gaba ɗaya muna son su idan sun kawo magana kafin mu zaɓi wata magana daga cikin maganganunsu dole sai mun duba wanda yake da ƙarfin hujja a ciki ko kuma kawai za mu duba ne wannan malaminmu ne shi muka fi so muna bin mazhaban shi duk abin da ya faɗa kawai shine namu wanne ne daidai abin da yake daidai shine duk inda gaskiya yake nan muke amma wannan ko baya hana a ce tun malaman gaba ɗaya malamanmu ne imamu na malik malaminmu ne muna mutunta shi imamu shafi'i kazalika imamu ahmad kazalika amma idan sun zo da wani tattaunawa ba ma goyon bayan kowa ko da mahaifinmu ne sai idan ya zama to hujja ya goyi bayan shi an gane wani ko saboda yin aiki da wannan ayan da muke yawan kawowa Shi shine allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ula'ikan ulaika allazina Humula wa ulaika hum ulul albab su ne wa'inda suke sauraron magana sai su bi wanda yafi kyau sai su bi wanda yafi karfin hujja ulaika allazina hadahumullah wayannan sune wanda Allah ya shirye su wa ulaika hum ulul albab wayannan sune ma'abuta hankula to yanzu a cikin wayannan maganganu guda biyu da masu fahimtar makaruhi da masu fahimtar mustahabi wanne ne ya fi zama daidai wanda ya fi zama daidai su ne masu fahimtar mustahabi saboda shi ne ya zo a cikin hadisi ingantacce daga cikin hadisan manzan Allah kuma annabi ya karantar da mu nau'i nau'i na du'a'ul istifta yana daga cikin sigogi da yawa wanda manzan Allah ya karantar da mu akwai Allahumma ba'ir baini wa baina yaya, kama ba'atta baina mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min yaya, kama yunqas thawb abyad min ad-danas اللهم اغسل لي منك دايايا بالثلج والماء والبرد wannan yana daga cikin siga akwai sigogi da yawa wanda manzan Allah ya karantar da mu kowanne daga cikin siga mutum ya zaba ya karanta mustahabi ne kuma ya kyauta to tambaya ta biyu shin ana du'awul istifta a sallar gawa ba a yin du'awul istifta a sallar gawa sallan gawa ana karatun fatiya. bayan kabbaran farko za a karanta fatiya da sura sannan kabbara na biyu a yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam kabbara na uku a yi addu'a ga muminai a kabbara na uku a yi addu'a ga mamaci kabbara na hudu a yi addu'a ga sauran muminai allahu a'alam saboda aka ba shari'a bane yin du'a'ul istifta a sallan gawa idan mutum ya yi du'a'ul istifta a sallan gawa ya yi bid'a assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam ilimi juriya da basira malam ya hukuncin wanda ya kasa karanta wanda ya kasa karatun fatiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana la salata liman lam yaqra bi ummil alquran babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to sai ya to wani bawan Allah shi in zai yi sallah shi kadai baya iya karatun fatiha tun yana yaro ake koya mai karatun fatiha ya kafa rikewa saboda kokolwan gaba ɗaya a jaude yake an gane tun yana yaro in an koya mai fatiya yanzu yanzu nan yana komawa gida ya manta to kuma haka Allah ya halice shi kwakwalwan da baya iya rike fatiya, an buga an buga an buga abu ya gagara to yanzu yaya zai yi sallah tunda manzan Allah ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiya ba ga shi kuma shi baya iya rike karatun fatiya din wani zai ce zai iya yiwa a samu irin wannan mutumin an ma samu a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wani sahabin manzan Allah ne ma ya zo wajen manzan Allah yace ya rasulullah inni la astadiu an akuza shay'an min al-amin al-qur'an ya rasulullah ni na kasa rike wani abu na qur'ani gaba daya an buga an buga an buga na kasa rikewa fa'allimni ma yujzi'uni minhu ka karantar da ni abin da zai wadatar da ni daga ainihin Kur'ani ko Fatiya. an gane wannan shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ka kace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah da wannan karatun da karatun fatiya wanda ya wa wanda yafi wahala eh? da mutum ya karanta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah da akoya ma wannan da akoya ma fatiya wanda yafi wahala fatiya ta fi wahala <laughs> na? Eh. ta fi sauki ko kama ga shirin shi an buga an buga ya kasa da fatiya kuma annabi ya ce ya faɗi wannan kuma sai zama to da wannan yake sallah in zai yi sallah mai kawai karanta fatiha sai karanta wannan kaga addinin musulunci yana da sauki idan wannan ya gagare ka sai ka yi wancan in wancan ya gagare ka sai ka yi wancan shine malaman usulun fiqh suke cewa al-mushaqqa tajlibu taysir ash-shari'a mabaniya alal istida'a fala wajiba ma al ajaz wala muharram ma darura cewa ita shari'a an gina ta ne akan iko duk abinda mutum bai da iko a gare shi an yafe masa fala wajiba ma al ajaz babu wajibi tare da gajiyawa wala muharram ma darura kuma babu haramun tare da lalura inda lalura ba abin da ya bari to sannan ga tambaya yaya hukuncin yin lafazi da niyya idan mutum zai yi niyya ya fito fili ya ce nawaitu salatan zuhur arba'a raka'at Allahu akbar nawaitu salatan zuhur nayi niyyar sallar azhar raka'a hudu Allahu ya daga murya ya faɗa? yaya hukuncin wannan ya halatta yin haka din bid'a ne ita niyya mahallin ta zuciya ne in an ce niyya ana yin ta ne a cikin zuciya ba a fito da niyya a fili idan mutum ya fito da niyya ya ce nawaitu to ya aikata bid'a man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata kowane irin aiki wanda baya cikin umarnin mu an mayar masa to yaya hukunci idan mutum ya shiga mota wanda wani ke tukawa ya shiga mota wanda wani ke tukawa bayan azahar kuma ya tabbatar mota ba za ta tsaya ba sai bayan magarib shin ya samu ya sallaci la'asar a mota ko sai ya sauka bayan magariba ya yi sallar la'asar din an fahimci wannan an riga an yi sallar azahar sai ya shiga mota ita kuma motar nan in an shiga ba ta tsayawa sai bayan sallar magariba sai bayan sallar magariba za su tsaya shin mutum idan sallar la'asar ta yi ya samu ya sallaci sallar la'asar a mota yana zaune a mota ko sai ya sauka bayan magariba amsa a nan wajen zai yi salla ne a cikin mota saboda kada lokaci ya wuce an gani kuma zai yi sallar ne yadda ya sauwaka in ya zamanto sallan a zaune ne ya sawaka ya zauna ya yi wannan sallah yana ainihin ishara yana zaune a mota yadda ya zauna ɗin zai zama kamar yana tsaye idan ya karanta fatiya da sura sai ya haka ya yi ruku kenan sannan sai ya dago in ya dago sai ya ɗan ƙara sunku ya fiye da da ya yi sujada ya dago sannan ya ƙara yin sujada ya dago haka zai yi sallah to kuma kila wani ya tambaya to idan motan ya juya alkibla ba yaya za a yi sallah ko da motan ya juya alƙibla haka zai yi sallah din kuma sallah ta yi insha Allah illam yakun maza illam yakun indahu alwudu alayhi an yatayammam a qabla an yadkhula as-sayyara alayhi an yasta'idda ma yatayammam bihi إذا استعده إذا دخل السيارة وعان الوقت يتيمم kuma yusalli an gane wannan ko tambayar da yake to wai to yaya kuma idan ba shi da alwala ya zai in ba shi da alwala sai ya taimama dama in zai shiga mota ya tanaji abin da zai taimama da shi yana shiga mota sai ya taimaman shi ya fara sallah idan motar ta juya ko ina ne tun da lalura ne kawai ya sallah haka ina mota ba ta tsayawa in ta fara gudu sai ta kai inda za ta kai saboda tana gudun yankin na na zamani ina fasa gane wannan to wannan lalura ne an gane wannan to dama kuma shi sallar nafila sallar nafila ba matsala in sallar nafila ne mutum zai iya shiga mota kawai ya ta sallar nafila ta inda ta kalla kawai ya sallar wannan ba matsala sha Allah sallar farilla ne ake tambaya nan wannan kuma ko da direba ne ko da kuma wanda yake cikin mota ne wanda ba direba ba dai haka za a yi insha Allah wa'annan su ne kaɗan daga cikin tambayoyi akwai daga cikin wakilai daga cikin masu ɗaukar nauyin tafsiri na badarawa dama mun saba da al'ada idan lokaci ya yi muka nan gayyace su don su ɗanyi jawabi ga mutane to yau ma insha Allah malam aliyu badarawa wanda shi ne yake wakiltar badarawa ya zo ya yi bayani a madadinsu bai samu zuwa ba amma ya turo wakili malam ibrahim lere zai zo ya yi bayani a madadinsa sarkin yana nan kusa yana iya shigowa ya zo ya yi bayani insha'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda malam ya gabatar malam ajiyar ke zuwa nan domin gabatar da jawabi a madadin ɗaliban badarawa masu ɗaukan nauyin tafsirin da ake yi da ajiyar rediyo wanda da zaman zuwa ba na cikin su yankuwa muna zuwa biyu domin yin wannan bayani saboda karfafa gwiwa ga sauran al'umma da sauran ɗaliban ilimi domin mu nuna musu cewa duk abin da aka yi kyakkyawan niyya kuma aka yi azam za a iya kaiwa ga gaci kusan duk tsawon shekarun nan kusan bai wuce mutum kasa da goma ba suke ɗaukar nauyin wannan tafsiri musamman mutum na farko akwai ahmad fa'i wanda yake aiki a nefa da ɗan uwansa ms nuhu shi ma da yake aiki a nesa musamman waɗannan mutane biyu gaskiya jigo ne sosai da zai kuma masu fatan allah ya saka masu da aljanna domin bacin taimakon allah ta addini taimakon waɗannan bayan allah ke da abin da tabbatar da musamman da abubuwa da kaɗan juya sa'annan akwai malam ibrahim salihu da yi a jami'ar sannan akwai malam aliyu aliyu abdullahi da kuma darawa sannan da abu iya malamin rukun kawo sa'annan sai ibrahim adam da ke yi a sashen addinin musulunci na gidan jasa ne na jihar kaduna wanda waɗanda su suke wannan dan kokari ko kuma ta hanyar ake samun wani da bukata to muna fatan yan uwa su ma za su iya kulla wani abu da su iya yin wani abu makamacin wani ko kuma fiye da wannan in an sami yana mutane ɗan ne aka ko fiye da haka da haka kada yan uwa da albai wucin ciki mu ga cewa muna jira masu kuɗi sai sun zo yi a'a mu kan mun san yi kokari Allah zai aga zama kuma za a kai da shi da haka muna masu fatan Allah ya saka masu malam da kai sa musu wato wannan aiki da da kuma maya a cikin zaki yawon alkai kuma ya ke da su ya ƙara masu lafiya ba mu kwancin gajin ilimin kurkuru assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan malam ibrahim lere allah ya saka da alkhairi wannan jawabi kenan daga ɗalibai na badarawa masu ɗaukar nauyin tafsiri na ɓangaren ditv ditv ɓangaren ainihin talabijin Allah ya saka musu da alkhairi ah, sai ci gaba da ainihin tafsiri wanda muka fara jiya Allah subhanahu wata'ala yana cewa walaqad ayyidna ila adama min qabl fa naziya wa lam najid lahu azma hakika mun yi wasiya zuwa ga annabi adam min qablu tun kafin ya ci wannan itaciya tun kafin annabi adam alaihi salam ya ci wannan bishiya mun yi alkawari da shi mun yi wasiya da shi cewa wannan itaciya cinta yana da hadari cewa wannan itaciya idan har annabi adam ya ci zai iya zamantowa sababin hallaka zai iya zamantowa sababin wahala a gare shi ne Allah ya ce min qabl ai tun kafin cin wannan itaciya muka yi ainihin wasiya zuwa gare shi walam najid lahu azma ba mu same shi da ƙarfin zuciya ba to murga riga bayani jiya cewa abin da ya sa ba a same shi da ƙarfin zuciya ba ko ba a same shi da haƙuri ba ko ba a same shi da iya tsare tsare wannan alƙawarin da ya yi ba duk da kasancewa annabi adam annabin allah menene ya sanya ba mu same shi da azuma ba saboda shedan ya yi mu'amala da annabi adam har ya zamanto ya rauna nama annabi adam zuciya sai ya zamanto annabi adam ya yi rauni a wajen wannan azuma din. duk ƙarfin zuciyar mutum in har zai saurari shaidan to sai shaidan ya yi wasa da zuciyarsa wannan shi ne uzurin annabi adam in dai za ka yi mu'amala da shaidan to shaidan sai ya kawo maka matsala a cikin rayuwanka shi yasan ya Allah ya ce annaba adam kada ma ya saurari iblis lalle iblis ba makiyinsa ne inna haza aduwwul laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa lalle wannan fa Allah ya ce mai kaga wannan din makiyinka ne fa da matarka kada ka yarda ya fitar da ku daga aljanna idan ya fitar da ku daga aljanna kai annabi adam kai zaka wahala wahalan zai koma kanka saboda haka ko da ya zo yana maka magana kada ka saurari zaƙin muryarsa kada ka saurari balagansa da fasahansa ko da ya zo ya ce zai maka nasiha mayaudari ne kaka saurare shi an gano wannan ko to annabi adam alayhi salam zuciya zuciyarsa ta yi rauni Allah ya ce ba mu same shi da wata azama ba Imana ma'ana ba mu same shi da tsare wannan wasiyar da muka gaya masa ba ba mu same shi da juriya da haƙuri wajen kiyaye wannan maganar da muka gaya masa ba shi ne bayanin da muka yi jiya in dai shi nan za ka saurare shi duk ƙarfin zuciyarka sai ya raunana shi me ya sanya shari'a ta hana ka ka keɓanta da mace a cikin ɗaki shari'a ta hana namiji ya keɓanta da mace a cikin ɗaki annabi ya ce idan namiji duk ƙarfin imaninsa ya zo ya kaɗaita da mace a cikin ɗaki illa kana salisu kuma a shaitan face ya kasance na ukunsu shaiɗan to idan idan na uku ya zama shaidan mai zai faru irin abin da ya faru ga annabi adam din nan zuciyar za ta yi rauni idan zuciyar ta yi rauni shaidan zai samu nasara sai mutum ya lalace kada mutum ya ce ina da karfin imani na yarda da imani na na yarda da akida na zan iya kadaita da mace ba na tsoron komai kai ko da imaninka ya kai na sitiku baya halatta ka yi haka ka ce ina da ƙarfin imanin da zan iya kaɗaita da mace sa'idu bin musayyab Allah ya masa rahama afirul mutaqaddimi yana cewa idan ka bani ajiyar dukiya duk yawansa ko dinari nawa ka bani ajiya wallahi zan tsare maka shi ko shekara nawa ne zaka samu wannan dinari yanda ka bani amma idan ka bani ajiya ka bani amanan baiwa baka mummuna wallahi ba da garanti zan iya tsarewa wanda ya faɗi wannan babban malami ne daga cikin tabi'ai duniya ta san da shi a cikin ilimi kuma ka san balarabe ba ya sha'awar baɗar mace baka ko mummuna mutuniyar habasha a zo a ba shi amananta a ce da Allah ka rike mana wannan mace ta dinga kwana a ɗakin kai ce wallahi ba zai iya ba ba zai iya tsara wannan amanan ba to in malami mai karfin imani mutumin kirki irin wannan malami daga cikin malaman da muke ji da su daga cikin salaf ya faɗi wannan magana waye zai tsira to wannan shine abin da ya kamata mu fahimta dangane da annabi adam alaihi salam annabi adam ba abin zargi bane ga abin da ya faru babban zargi shine wannan mantuwan da yayi har ya saurari shedan tunda har ya manta ya saurari shedan wannan shi ne babban matsalar da aka samu sai shaidan ya rauna raunana zuciyar annabi adam tunda adam dama allah ta'ala ya gargade shi ya nuna masa kada ya kuskure ya yi mu'amala da shaidan to amma sai ya zamanto sai ya bar wannan wasiya din sai kuma ra'ayi na biyu sai ya manta ya aka ce mantuwa a cikin al'umma annabi an ɗauke mana amma a zamanin annabi adam mantuwa ba uzuri ba ne shi ya sanya da annabi adam ya manta da wasiyyar da aka yi masa Allah subhanahu wa ta'ala duk da haka sai da ya yi masa azaba ya kore shi aljanna an gane wannan ai ai a shi ne Allah ke cewa walakar ayin na ila adama min qabl ai min qabl an yi akula min ash-shajara ai tun kafin ya ci daga itaciya li'annahu nuhiya anha domin an hana shi cin wannan itaciya wal murad wai abin nufi a wannan shine tasliyatun nabi sallallahu alaihi wasallam shine lalashin manzon Allah an faɗi wannan da alalashi annabi ne ai da'atu bani adam ash-shaytan amrun qadim dan a nuna masa biyayyar dan adam ga shaytan al'amari ne da dadde ba yau aka fara ba ai inna qad ha'ula'il ahad fa inna adam aidan ahidna ilayhi fanasiya idan wayannan mutane suka warware alƙawari, in wayannan mutane kafiran makka suka warware alƙawari, to lallai annabi a lallai ba ba su ne farau ba kakansa annabi adam shi ma mun yi wasiya gare shi mun yi alƙawari da shi ya zo ya manta ya warware wannan alƙawari. wanda wanda ya kawo wannan bayani imamul kushairi sannan imamu ɗabari ya hikaito wannan magana a cikin littafinsa jami'ul bayan shi ne Allah ke cewa idan idan waɗannan kafirai sun bujire ya muhammad in suka bujire ma'ayoyina suka ƙi sauraron wa'azina suka saba wa manzannina suka yi ɗa'a ga iblis to ai ba su ne faro ba tintini babansa annabi adam ya aikata haka to ibn adiya a cikin tafsirinsa muharrar waji yana cewa wannan fassara mai rauni ne kwarai da gaske yaya za a yi a alakanta abinda kafiran maka suka aikata a ce idan kafiran maka sun saba wa dokar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun gibin karantarwansa to ai tuntuni ba su ne farau ba kakansu ma ya yi haka to mai kenan wannan magana ko daɗin ji babu an gane wannan ko shi ne na tsaye ake cewa ta awil da if wannan fassara mai rauni ne saboda haka kaune adam misalan lilkufar aljahili na billah laisa bishai kasancewan annabi adam a misalta shi da kafirai masu musun ayoyin Allah wannan ba daidai ba ne annabi adam ba kafiri ba ne mai musun ayoyin Allah annabi adam annabin Allah ne mai biyayya ga Allah ya manta ne da ainihin wasiyar da Allah ya yi masa sai ya fada cikin tarkon shedan kuma da ya fada cikin tarkon shedan da sauri ya gano kuskurensa da sauri ya yi sauri ya tuba zuwa ga Allah ai dama shedan yana farin ciki ne da mutumin da zai fada cikin tarkonsa kuma ya doge akan wannan tarko har zuwa mutuwa idan mutum yana sabon Allah shedan ya samu nasara akan shi sai ya ci gaba da sabon Allah har zuwa mutuwa to anan ne shedan ya samu nasara akan shi amma idan mutum shedan ya samu nasara akan shi ya zo ya tura shi zuwa ga sabon Allah sai daga baya sai ya gano kuskure sai ya yi sauri ba fata lokaci sai ya tuba a nan wajen shaidan na bakin ciki da shi shaidan ya son mutumin da zai fada cikin tarkonsa nan take ya gane ya yi kuskure ya tuba shaidan ya son haka an gane wani ku Allah ta'ala al alkur'ani yana cewa a abin nan innal ladzina taqaw idza massahum da'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum mubsirun lalle wa inda masu takawa masu jin tsoron Allah idan wani idan wani mai shafa daga cikin shedanu ya shafe shi ya tura shi cikin zunubi tazakkaru sai su yi sauri su tuna da Allah fa idza hum mubsirun sai gashi sun zo sun gane sun yi basira sun tuba ashe Allah yana yaban mutumin da idan shedan ya fuje shi nan take ya gano kuskuren shi ya sauri ya tuba wannan abin yabo ne shi kuma shedan baya san irin wannan wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun thumma lam wallazina idza fa'alu fahishatan su mutanen kirki su ne inda in suka aikata alfasha an fusa hun ko suka zalunci kawukansu zakarullah sai su tuna da Allah kaga wannan su ne Allah bana yaban su ne sun aikata alfasha ko sun zalunci kansu da shirka da bid'a da saban Allah zakarullah sai su tuna da Allah da sauri fastaghfaru li bikin. suna tunawa da Allah sai su yi sauri su nemi gafara ga zunubansu wa may yaghfiru dhunuba illa Allah shin wane ne ke gafarta zunubai in ba Allah ba wa lam yusirru ala ma fa'alu sannan ba su nace akan abin da suka aikata ba kenan mai Allah ke zargi ga mutum idan yayi laifi ya nace amma mutum yana aikata zunubi sai ya gano cewa wannan ba daidai bane nan take yayi nadama nan take ya koma zuwa ga Allah shin abin zargi wa zanna daud anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab faghfarna lahu zalik inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab annabi dauda ya tabbatar cewa na jarabe shi ne da ya tabbata na jarabe shi ne fastaghfara rabbahu sai ya nemi gafaran ubangijinsa kaga an yi amfani da fa'ul har ku tarti wa ta'kid yana gane mun jarabe shi ne nan take ya nemi gafaran ubangijinsa ba a samu wani ta'kibi ba a ba a samu wani ta'khir ba jinkiri yana gane mun jarabe shi ne fastaghfara rabbahu sai ya nemi gafaran ubangijinsa wa kharra raki'an wa anab sai ya fadi yayin ruku'u ya maida al'amari ga Allah nan take ba ba ta lokaci mai Allah ya faɗa fagafar lalahu zalim sai muka gafarta mai abin nan take wa inda lahu inda na la zulfa wa husna maha lalle shi a wajen mu yana da wani irin kusanci da kuma kyakkyawan makoma to ya kamata mu fahimci wannan an gane wannan ko to saboda haka annabi adam ya ci wannan itaciya ya yi kuskure amma da ya ci itaciyan ya ɓata lokaci sai Allah ya ce wa asa adamu rabbahu mai fagawa annabi adam ya saba ma ubangijinsa sai ya halaka a daidai wannan lokacin yana sabawa me ya faru summa summa shtabahu rabbuhu wa taba alayhi wahada sannan sai ubangijinsa ya amsa kiransa ya amsa ainihin addu'ansa ya karɓi tubansa kuma ya shiryar da shi ba ta lokaci an gane wannan ko to saboda haka wannan fassarar cewa idan kafiran makka idan ya zama to sun kangare wa da'awan manzan Allah ai ba su ne faro ba annabi adam ya yi shin annabi adam ya kangare wa maganar Allah ne bai kangare ba annabi adam ya manta ne annabi adam shedan ne ya samu rauni a gare shi ya rauna na zuciyarsa ya fada cikin sabon Allah amma yana gano abin da ya aikata ba daidai bane bai bata lokaci ba ya sauri ya tuba shi bawa idan ya aikata laifi nan take sai ya yi nadama bai bata lokaci ba sai ya tuba to wannan shi ne wanda Allah yake so an gane inna shaytana laysa lahum sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inna ma sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikun shi shaytan ba shi da iko ga wanda suka yi imani kuma sun dogara da ubangijinsu shi ba shi da iko a kansu inda mutum ya yi imani ya dogara da ubangiji shedan ba shi da iko a kanshi wa dan ke da iko inna ma wa alal ladina shi dan yana da iko ne ga wanda suka jibince shi ladina hum bihi mushrikun da wanda kuma suke shirka da shi idan mutum shedan ya samu nasara kan shi sai ya ci gaba da wannan zanibi. ya ki tuba yana ta yi har ya mutu ko yana cewa insha Allah zan tuba nan gaba insha Allah zan tuba nan gaba irin wa'annan su ne shedan yake farin ciki da su an gane wannan ko saboda haka a shi ne ke cewa annabi adam ya saba ma Allah ne bi ta'awili da tawili shedan ne ya zo ya kawata ma annabi adam wannan da shaidan ya kawata ma annabi adam wannan annabi adam ya dauka cewa da gaske shaidan nasiha yake masa ya manta da wancan maganar da suka yi da Allah kun san kawon bayanin da na yi muku jiya na ce muku mutum in mutumin kirki ne to yana kallon kowa ma mutumin kirki ne dan uwansa idan ya zamanto ka zo kana masa magana Ba ya taba tunanin za ka yaudare shi kawai yana tunanin kana mai nasiha ne da gaske sai idan an yaudare shi sau ɗaya sau biyu sau kaza sai ya gano ashe mutane ba mutanen kirki ba ne kamar shi an gano wannan ai to wannan shi ne ɗabi'an mutane shigo mutum idan mutumin banza ne shi kusan kullum yana kallon kowa mutumin banza ne za ga idan mutum mutum banza ne za ga ba shi da yarda da ka zo wajen shi za ka yi magana zai ɗauka za ka yaudare shi in ka zo za ka ci bashi zai ɗauka kana so ka yi masa ko wannan ne dama can shi ba mutumin kirki ba ne idan ta a fi mari sa an tununu wasu daga ma ya hata min tawakumi an gane ne idan mutum aikin shi ya yi muni to sai sa ma ya yi muni to duk abin da ya saba da shi nan mummunan manufa sai ya gaskata shi wannan ɗabi'ar ɗan adam kenan su saboda haka a annabi adam ya saba ne da tawili ba wai ya saba bane da gangan so da aka wancan fassara wanda ibnu asiya yi magana kai cewa a cikin wannan akwai tauye annabi adam kuskure ne ainihin wannan fassara da aka yi aka alakanta kuskuren da kafirai suka yi cewa idan kafirai sun yi irin wannan kuskure to ai ba su ne faro ba su yayi wannan magana yana da muni kwarai da gaske wato zai ce wa inna mazahir fil aya in ma an yakuna ibtida'a qisasin la ta'alluqa lahu bima qablahu wato abin da yake zahiri a cikin aya in ma ya zama to kawai an fara sabon magana ne an fara sabon magana ne wanda ba shi da alaka da abin da ke gabaninsa yanzu wannan magana da aka faɗa walaƙar ahidna ila adama min ƙablu fanasiya wannan an fara sabon magana ne ba shi da alaƙa da maganan baya an gane kada ka zo ka ce idan kafurai na makka sun yi kaza sun yi kaza to ai kakansu ma ya yi kaza maganan farko na baya ba shi da alaƙa da wannan yanzu an fara wani sabon magana ne ana so a fara sabon bayani an gane wannan ko shine ake magana saka wannan sabon kinsa ne la ta'alluqa lahu bima qablahu in ma ya zamanto ya sanya alaƙan shi annahu lamma ahida ila muhammad alaƙan in ma ya zama yana da alaƙan alaƙan shine lokacin da Allah ya yi wasiya ga annabi muhammad Allah yu bil qur'an cewa kada annabi muhammad ya yi gaggawa da ƙur'ani matsala lahu bi nabiyin qablahu sai Allah ya buga mai misali da wani annabi gabaninsa ahida ilayhi fa nasiya da Allah ya yi masa wasiya ko Allah ya yi alƙawari da shi sai ya manta fa ba, sai aka yi azaba da shi shi ma annabi kada ya kuskure ya manta ya bi a hankali da wannan abin da ake karanta masa an gane wannan ku ma'anahu a liyakuna ashadda fi tahzir dan ya zamanto ya fi tsanani wajen tahziri a gare shi wa ablaga fil ahad ila muhammad kuma ya zama ya fi kaiwa makura zuwa ga alƙawari zuwa ga annabi muhammad wal ahad hahuna fi ma'anar wasiya ahad anan wajen yana ɗaukar ma'anar wasiya ne wannan siya anan wajen ma'anahu taraka Allah ya yi wasiya da annabi Adam sai annabi Adam ya bar wannan wasiya Wani Ziyanu zuhul la yumkinu huna mantuwa wanda za a ce mutum hankalin shi ya dauke ya aikata abu bai tuna ba bai yiwuwa a fassara shi anan li'annahu la yata'allaqu bin nas iqab domin shi mantuwa azaba baya ratayya ga mutane dan mutum ya manta to wannan shine cewa da aka yi walam najid lahu azma wal azm almudi alal mutaqin fi ayi shay'in kana ma'anan azum shine mutum ya doge ya doge akan wata aqida a cikin kowane irin abu da ya kasance annabi adam alayhi salam ya kasance ya kudirce a zuciyarsa Allah ya akula mina shajara ya kudirce a zuciya ba zai ci daga itaciya ba lakin lamma waswasa ilayhi iblis lam ya azim alamu ta kiri sai dai lokacin da iblis ya sanya waswasi a cikin zuciyarsa an gane ko bai kudirce wato bai karfafa ainihin kudurinsa ba sai kudirin iblis sai kudirin annabi adam ya yi rauni wa shekul lazi uhida ila adam kuwa allah ya akula mina shajara wannan abin da aka yi wasiya ga annabi adam shine kada ya kuskure ya ci daga wannan itaciya kuma na biyu shine an sanar da annabi adam cewa lalle iblis makiyinsa ne fa lalle iblis makiyinsa ne an gane ai to an yi sabani ga ma'anan walam najid lahu azama ibnu abbas daga cikin salaf da katada suna cewa lam najid lahu azama. ai lam najid lahu sabran an akali shajara ba mu same shi da haƙuri ba daga barin cin itaciya ya kasa yin haƙuri sai da shaidan ya samu galaba a kan shi wa muwazaba alal tizamil amr da kuma lizim da kuma ainihin naci akan lizimtar al'amari imamun nahas ya faɗi wannan magana haka nan a cikin luga ana cewa fulanun azama ai sabara ah? wa sabatun ala tahaffuz min al-ma'asi ai sabarun wa sabat shi ana nufin haƙuri da tabbata A kan taka tsantsan daga barin saban Allah har sai mutum ya kubuta daga gare ta daga nan aka samu fasbir kamar sabara ulul azmi minan ar Ka yi haƙuri kamar yadda ma'abota ƙarfin kudiri suke da shi daga cikin manzanni an gane wannan ku an karɓo daga an abbas jima yana cewa wa lam najid lahu azman ay lam najid lahu hibzan lima umira bi ba mu same shi ya iya tsarewa ba ga abin da aka umurce shi da shi ai ya kasa tsarewa ga abin da aka hana shi har ya zama to ya manta ya zama to wannan abin ya tafi daga cikin sa wato wannan abin ya faru saboda iblis ya ce masa in akaltaha kullita fil janna iblis ya ce masa in ka ci wannan itaciya za ka dawwama a cikin aljanna yani aini tilka shajara ya nuna mai asalin wannan itaciya falam ihu, sai ya zama to iblis bai masa da'a ba sai iblis ya kira shi zuwa ga kwatankwacin wannan itaciya wanda ya shiga cikin umumin wannan hani wanda a ka'ida ya kamata a ce iblis ya ƙi yin biyayya gare shi sai shi annabi adam sai ya ɗauka wannan itaciya da iblis ya nuna mai ba shi ne itaciyar da allah ya hana shi ba saboda aka sai ya zamanto bai iya tsarewa ga abin da muka yi masa ba kenan annabi adam ya yi tawili ne ya ɗauka wannan itaciyar da allah ya hana shi din nan ba shi ne itaciyar da shaidan yake masa wasiya ya ci ba shi abin da ya ɗauka kenan an gane wannan ku to wannan shi ne abin da ya faru na'am wa in qulna wa in qulna lil adam sai Allah ya ce a lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujada ga annabi adam fa sajadu sai suka yi sujada din illa iblis aba sai dai iblis shi ya sujada لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فقلنا يا آدم سمك يا كي آدم إن هذا أدو لك ولزوجك lalle wannan iblis din ka sani makiyinka ne fa da matarka mutumin da muka ce ya yi sujada a gare ka ya ki yarda sauran mala'iku gaba ɗaya sun yi amma shi ya ƙi daya ya yi ka sani ba maƙi ne gare ka da matarka fala yi kuri janna kuma min aljannati fatashka kada ku yarda ya fitar da ku daga aljanna sai Allah ya ce fatashka sai ka wahala Allah bai ce fatashka yawa ko a ka'ida ya kamata Allah ya ce faƙulna ya adamu inna haza aduwwun laka wa li sai muka ce ya kai adam lalle wannan makiyi ne gare ka da matarka fala yukuri janna kuma min aljannati kada ku kuskura ya fitar da ku daga aljanna fatashqa ai fatashqaya sai ku wahala ku biyu shin annabi adam ne kai zai wahala ku biyu amma annabi ya ce fala yukuri janna kuma min aljannati fatashqa kada ya fitar da ku daga aljanna sai ka wahala kai annabi adam sai ya zama to kamar annabi adam shi kadai ne zai wahala ita hawa ba za ta wahala ba na'am inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra kuma lalle kai din nan in ka shiga tsan a cikin wannan aljanna da kake ciki lalle kai a cikin aljanna Allah ta ju a fiha lalle ba za ka ji yunwa ba a cikin ta ba wala ta'ara sannan ba za ka yi tsaraici ba a cikin aljanna da kake zaune a cikin shahari a yanzu ba maganar yunwa a cikinsa ba maganar tsaraici shin akwai ni'iman da ya fi wannan yanzu da a ce zaman da muke a duniya yanzu a ce ba yunwa ba tsaraici ba ma bukatan kudin da za mu sai kaya mu sa ba ma bukatan kudin da za mu sai ainihin buhun shinkafa buhun mazara buhun gero ya kuke gani idan mun samu albashi ya albashinmu zai kasance Eh? yanzu a najeriya ina kudin muke karewa kan abinci to allah yake gaya ma annabi adam a cikin aljannan nan da kuke ciki inda kun yi biyayya ga dokana ba ku yi biyayya ga shaidan ba ba maganan jin yunwa a cikin aljanna sannan ba maganan tsaraici a cikin aljanna na وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى كما للي كيدنا بذاك جكش شروع أتكين الجنة با فنن بذاك شكتكين زافر رانا با كل كان أتكين AC da jin daɗi ba maganar zafin rana a cikin aljanna ba maganar kishirwa a cikin aljanna an gane wannan ko to waɗannan suna daga cikin ni'imomin da Allah ya gaya ma annabi Adam sai Allah ya sanar da shi cewa irin wannan ni'ima dukansa yana cikin aljanna a cikin aljanna akwai tufatarwa a cikin aljanna akwai ciyarwa akwai shayarwa akwai kuma wajen kwana ba magana biyan kudin haya a ce safe contain 250 3 bedroom 300 500 kawai mutum zai zauna a cikin aljanna za a ba shi masauki cikin kwanciyar hankali ba biyan kudin haya shi ne aka ce lalle kai in ka tozarta wannan wasiya din ka zo kai da'a ga makiyinka a karaja kuma min aljanna fashakaita ta aban wannan zuban to lallai in kai da'a ga makiyinka zai fitar da ku daga aljanna sai ka taɓe wajen wahala da kuma gajiya za ka taɓe wajen wahala da gajiya za ka ringa jin yunwa za ka yi tsaraici za ka ji kishirwa kuma zafin rana zai same ka domin dalili za a kore ka daga aljanna ka koma ƙasa za a kore ka da kai da matarka daga aljanna ku koma duniya to anan wajen malamai suka ce menene dalilin da yasa aka ware annabi adam aka ce fatashka ba a ce fatashka ya ba wanda ya kamata a ce su biyu za su wahala an gane wannan ku? na? saboda shi ne to shi ne imamul ƙurƙubi a nan ya fitar da fikiyu Allah ya masa rahama cewa yu'allimuna anna nab'ata zawja ala zawj yana sanar da mu lalle ciyarwan ainihin a ciyarwan miji akan matar shi yana sanar da mu wajabcin namiji ya ciyar da matarsa fa min yawma idhin jarat nafaqatun nisa ala azwaj daga nan ne ciyarwan mata ya gudana akan mazaji ya zama namiji dole ne shi zai ciyar da matarsa shi zai tufatar da matansa, shi zai bata wajen kwana shi zai shimfida mata kyakkyawan yanayi falamma kanan nafaqatu hawa ala adam kazali yayin da ya kasance ciyarwan hawa akan adam shi ma ya kasance annabi adam shi zai ciyar da ita kazalika nafaqatu banati ala banati ala bani adam haka nan ciyarwan ya'yanta mata akan akan ya'yan adam maza bi haƙƙin zaujiya saboda haƙƙin aure saboda haƙƙin aure dole ne mutum ya ciyar da matarsa wa a'lama na fi al aya annan naf'a allati tajibu lil mar'a ala zawjiha al arba'a sai Allah ya sanar da mu a cikin wannan aya din lalle ciyarwa wanda ya wajaba maza su aikata shi ga mata shine wayannan guda hudu abubuwan nan guda hudu dole ne namiji ya tanaje shi ga mace wato dole ne ya ciyar da ita dole ne ya shayar da ita dole ne ya tufatar da ita dole ne ya ba ta wajen kwana ko da mace ta zama to multibiloniya ba dole ne ta tanaji wannan ga mijinta ba irin yadda wasu maza ke cewa tun da ke ma kina aiki ni ma ina aiki dole ne mu raba kudin ciyarwa to wannan zalunci ne Allah ya raba aiki kowa Allah ya ba shi aikin shi namiji ciyarwa tufatarwa wajen kwana da kuma shayarwa ita kuma mace daukar ɗawainiyar ciki da shayar da yaro da daukar ɗawainiyar jariri hayyata su waye shan wahala daukar ɗawainiyar ciki wata tara namiji zai iya ko a baka amanan yaro wata tara a cikin ciki na kama ajiya a cikin ciki to a nan wajen karin gi amai kenan kana laulayi kana rashin lafiya ka kasa bacci ka ci abinci kaza abinci mai daɗi ka ce ina so in sha juice a baka kai amai ina so in ci in ci nama a baka kai amai duk wannan haka za ka yi ta amai har wata tara wani lokaci har shekara guda to wannan aiki ne wanda Allah ya sa wa mata sannan bayan sai haihu ba su hutawa ba za su ci gaba da ainihin shayar da shi suna shayar da shi nono kuma yaron nan ya yi ta kuka ya hana su bacci kai idan ka gama ya dame ka sai ka tashi ka koma can can faru ka bata da yaro an gane wannan ko to kaga wannan aiki ne wanda aka sanya ga mace Allah ya riga ya raba aikin to sai namiji ya raba aikin shi biyu sai ya ƙara wa mace akan wannan aikin da take yi anan an yi adalci ko an yi zalunci an yi zalunci ko inda namiji ya haka ya yi zalunci Allah cewa ya arjalu a na alal nisa namiji yana shugabanci akan mata bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd saboda abinda Allah ya fifita sashe da sashe na ainihin halittar da namiji halittar da namiji fi na mace walaysa zakaru kal unsa wa bima anfaqu min amwalihim kuma saboda abinda suke ciyarwa na dukiyarsu saboda wannan ciyarwar da ɗa namiji yake yi shi ne abin da ya shugabantar da shi a kanwa idan ya zo ya bar ciyarwa a hannun mace wasu ce shugaba sai zan mijin hajiya kenan kalla umar wabi Hamdi. na'am to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. akwai wata baiwa Allah da ta aiko da alqur'ani sadaka ta ce kuma a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatanta na duniya da lahira to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dube ta ya biya mata bukata duniya da lahira kuma ya sanya wannan sadaka cikin mizanin kyawawan ayyukanta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk